11 ga watan Yulin shekarar 2017. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25.31 da kuma 41. A yamai na jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatar da shirin. Safina ta sada Sodangi. Da ni Maryam Bashir Bugaji. Kamar kowace ranar Talata, shirin yau da gobe na yau akan ilimi ne, kuma kamar yadda muka fara yi a makon da ya wuce, kan maganar yanayin da ɗalibai kan fuskanta a ƙasashen waje, to yau ma za mu ci gaba. A hali yanzu dama ana maganar shekara uku Mm. babu tallafi ai zama ake zaman zaman hakuri kawai kuma kin san wato shi bakin da Allah ya tsaga fa baya hana shi abin da zai yauwa tunda mm. dai Allah ya yi zani da daɗi ba daɗi in Allah da zamu gama mm. wanda dai kuma azal din ta hau kansu ai suna Najeriya yanzu sun kasa dawowa To za mu tattauna da mai fashin baki kan wannan batun ah, Eh, yanayin da ɗalibai ke fuskanta a ƙasashen waje game da kuɗaɗen tallafin da ya kamata a ce sun samu musamman daga ted fund da amsoshin tambayar da muka muku ma suna nan tafi sai ku kasance da mu a shirin yau da gobe shirin matasa Mun tambaye ku a Facebook da Twitter cewa a ganin ku ta yaya za a iya sauƙaƙa matakan ba da tallafin karatu da gwamnati ke baiwa ɗalibai ga yadda kuka amsa wannan tambayar. Mustapha Muhammad Ambarsa ya ce yau da gobe shirin matasa gaskiya muna jin daɗin yadda kuke ƙara wayar ka da kan al'umma Allah ya muku jagora amin. Sai Nura Bello Yabo ya ce mafi alheri a san su da sunansu sannan su bada asusun ajiya wato banki. Sai Shehu Adamu Rijau ya ce tunda akwai kungiyoyin ɗalibai to ai abin ya zo da sauki kuma wannan shine ake kira welcome wai fara cikin ƙwaryar nono. Abin yi kawai shine a dinga bada wannan tallafi ga shugabannin ƙungiyoyin ɗalibai na jihohi su kuma su miƙa shi kai tsaye ga dukkan mambobin ɗaliban na ƙananan hukumomi idan har an yi haka to shi kenan an yi wa tufkar hanci babu maganar yin ɗan waken zagaye da tallafin da ake bai wa ɗalibai kuma abin zai kai ga waɗanda aka bayar domin su kai tsaye ba tare da samun wani kwarzane ba. Sai Dahiru masi Bulkaciwa ya ce eh to hanyar anan ita ce tsoron Allah yayin bada irin wannan tallafi. To amma ba irin yadda ake yi ba a yanzu wanda sai dai mu ji a rediyo ko jarida ko kuma in ce daga su sai yaran. Sai Abdulkadir Lawal Sha Iskawa Katsina ya ce tabbas yau da gobe kamata ya gwamnati ta kafa wata wata hukuma mai zaman kanta sannan a hada da kungiyoyin ɗalibai domin tantance ɗaliban bogi hakika idan aka yi haka za a samu saukin badakala wajen biyan hakkokin ɗalibai sai ruwani sa'idu gayari ya ce hmm wannan abin da wuya domin hukumomin ba su iya barin 'ya'yansu su ɗauki 'ya'yan wasu ko tallafa mu wasu zuwa karatu sai da can gaske domin sau da yawa za ka ga rijiya ta bayar da ruwa guga sai ta hana ku huta lafiya sai umar bi dubba wura biriji ya ce abin da ya kamata kawai shine a bi ɗalibai har cikin makarantunsu sannan a ɗauki adireshin su sai a ba su shaidar samun tallafin karatu daga gwamnati kuma a bude musu asusun ajiya a bankuna kaga sai a rinka saka musu tallafi kamar yadda ake biyan ma'aikatan gwamnati. Sai Isa Isa Kofsa a Sarara, ya ce to a yau da gobe hanya ɗaya ce tak tilo a gani na nagartattun mutane ne za a samu a damƙa musu haƙƙin tafiyar da lamurran karatu. Sai Usman Yusuf Gombe ya ce yau da gobe a gani na hanyoyin da za a bi don sauƙaƙa matakan ba da tallafi ga ɗalibai su ne a rinka tafiya sau da ƙafa da ƙungiyoyin ɗalibai domin su ne mafi kusa da su. Sannan waɗanda za a naɗa a matsayin jagororin ɗaliban a bincike masu gaskiya don kar a rika tuƙa baya na warwarewa a tashi lafiya. sai adamu muhammad dan bojuwa ya ce salam yau da gobe ta fito musu da hanya mafi sauki da naɗa musu kwamiti wanda zai dinga biyan su kai tsaye bayan an tattaji ɗaliban wannan ita ce hanya mafi sauki sai baban babangida aliyu rajau ya ce wani tallafi gwamnati ke baiwa ɗalibai to mu dai sai dai mu ji ana cewa wai ana bayarwa ga masu uwa a bakin murhu sai bilkisu sir ta fawa balewa ta ce to ai gwamnatin ita take da wuka da nama amma a hannu guda ana iya tuntuɓar malaman makarantu da kuma ƙungiyoyin ɗalibai don samun cimma nasarar shirin cikin sauki sai ashiru bala muhammad ya ce salam hanyar gobe a gani na hanyar da ya kamata a bi ita ce a koma tantancewa ta bangaren dakatai da masu unguwanni domin zai ba wa ɗayan talakawa cin moriyar tsarin sai adamu taylor da bigi ya ce yau da gobe kwamiti za a kafa wanda ya hada da masarautun gargajiya da iyayen dalibai a kuma samar da na'urar tantance yara sai sabi usman makurna ya ce yau da gobe allah ya kara basira domin kuna taimakawa al'umma ta yadda za su fahimci me ke tafiya a gwamnati da ma harkar zamantakewa idan muka koma shafinmu na twitter at mahmud o 1 ya ce abin da ya kamata shine hukumomi su daina karawa mai karfi karfi don haka wasu gwamnatocin jihohi ke yi da sunan ba da tallafin karatu sai at sadiq 16 ya ce yau da gobe a bi ta hanyar kungiyoyin ɗalibai domin ba da tallafin sai at baba na dabuwa wani ya ce matakin da ya kamata gwamnati ta bi domin sauƙaƙa ba da tallafin karatu shine kawar da duk wani jami'inta da ke nuna son zuciya yayin aikin su sai daga ƙarshe at mustapha alƙal 18 ya ce hanyar ita ce a faɗaɗa abin tare da buɗe shi har 'ya'yan talakawa su mori abin ba wai takaita shi ga 'ya'yan manyan gwamnati ba kadai to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni To sai kan maganar da ɗalibai kan fuskanta a ƙasashen waje game da kuɗaɗen tallafin da ya kamata su samu musamman daga Tedford. Mun tattauna da ɗaya daga cikin ɗaliban da ke fuskantar wannan matsalar. Assalamu alaikum sunana Lawal Dan Juma yanzu ina nan Malaysia ina yin PhD wato digiri na na uku kenan digiri digirgir a medical microbiology kuma a Najeriya ni ina aiki ne da jami'ar gwamnatin tarayya da take Dutse wato Federal University Dutse a jihar Jigawa. To Malam Dan Juma ya aka katsanci kanka cikin wannan matsala? Wato harkar karatu dai da kuka sani a jami'a Ki wato abu ne dama in dai mutum ya riga ya shiga jami'a karatu dama an dinga yin sa kenan. Babu musamman kuma karatun PhD. Mm. Jami'a na da matuƙar muhimmanci. To tsari ne wanda dama aka ake yi saboda kuɗin ah, tatfon mm. kuɗi ne wanda ba sa zuwa da wuri. Mm. ko da mutum ya yi applying biya abubuwan nan ka'idojin an tantance shi to kuɗin nan fa ba sa zuwa da rufe bayan shekara ɗaya saboda haka sai makarantunmu tun da dama nauyin tantancewar dama a wuyansu yake mm. za a tantance ka tun daga department zuwa fakalti zuwa makaranta to inda sun san kuɗin ba sa zuwa sai suka sai su sahale mana mu taho mm. bayan mun taho daga baya kuma an kuɗin sun samu sai a ba mu kudaden mu ci gaba da karatu. Su makarantun naku suke fara baku tallafin kafin a kai ga TED Fund din ko kuwa da kuɗin ku kuke amfani? Yawwa gaskiya dai da kudaden mu muke tahowa. Muna wasu na sai da kadarori kuma su karbi bashi da sauransu duk kuma da haka muka yi. Suna mm. sai da kadarorin su kuma idan karbi bashi to abu ne dama an riga an saba. A zango na farko kuɗin suke zuwa an daɗe Ai cinye zango biyu zan tasu amma ni kin ina shekara ta uku kenan PIT hmm. kuma shiru har yau babu wani kake ta ta yi ma kanka hidima kenan baka eh. samu tallafin ba har yau babu to wani irin bayani telephone din suka yi muku eh to ki gaskiya dai magana ta gaskiya shi wannan matsalar dai zuwan wannan sabon shugabanni gaskiya shi ne ummul abaisin wannan matsalar saboda telephone din na ai an dade ana gudanar da ita ba taɓa samun wata matsala makamance wannan ba don wanda ya sauka ma daga kan kujerar ai farfesa ne kuma na tabbata ya san da wannan tsarin kuma hakan ake bi kuma ana maganar aikin jami'a kace farfesa ai kaske na kuma yadda ake wannan yarjejeniyar mm. a tafi bayan an tafi ba mu kudaden mu kuma su ma shugabannin makarantun nama. ai farfesoshi ne ai ko ba mm. gaskiya ba ba ku cancanta ba ne wa'anda suka tafin cancanta wata iri ai tantancewa aiki ne na jami'o'i ba. kuma mu malamanta ne wannan jami'in muke ma aiki saboda haka aka tantance ka tun daga department zuwa faculty zuwa makaranta to fa riga an gama kuma aikin su ne shi ba ai ba ba hurumin sa bane ya tantance su wanda ya kamata a ba tallafi idan mm. idan jami'a ta tura masa sunayen mu to shikenan mm. jami'a ta riga ta gama Mm. kuma tsarin nan shi aka dinga yi a baya kuma ba taɓa samun wata matsala ba ma sai mm. zuwan nasu. To da yawa an ce sun dawo gida saboda ba za su iya tallafa ma kansu ba. To ku ya aka ba ku dawo ba tunda ka ce har yanzu kana Malaysia. Eh, wato wannan maganar take haka take saboda ai tsarin an rabu kashi uku ne ma. Mm. wasu sun dawo Najeriya sun makale sun kasa komawa saboda na ɗaya babu kuɗin koma kuma in sun dawo ɗin makarantun ba zai yi ba dole sai ka biya kuɗin makaranta ka biya kuɗin haya da sauran abin akwai kuma wanda suke yanzu suna nan a malaysia su ma babu na cinyo babu na gobe sun mm-hmm. kasa biyan kudin makarantar kuma sun kasa dawowa najeriya kuma babu kudin jirgi mu kuma da muke karatun nan muna nan muna yi da karfin allah mm. muna nan ba da dai magana ta gaskiya mm. da kuma arrangement da makaran musamman makarantun namu da yake shirya sun samu labarin halin da muke ciki mm. sun nan daga mana kafa sun dan bamu wani wa'adi kuma dama ai albashin ku na tafiya ana biyan ku albashin ku ba an tsaida muku albashi bane eh hajiya ai albashi ana biyan kuɗin gida kuma shi kenan. <laughs> A'a wai dan ka tantance mana ne ai dama mu san cewa eh albashin ku na zuwa din eh, kuku makarantun ma sun tsaida muku albashi. A'a albashi wannan ba matsala. Eh. Ake albashi duk muna samun albashin wannan. Za ka eh. iya bayyana mana irin halin da kuke ciki yanzu? A hali ta yanzu dama hajiya ana maganar shekara uku mm. babu tallafi. Mm. Ai zama ake zaman zaman haƙuri kawai. Hmm. kuma kin san wato shi bakin da Allah ya tsaga fa baya hana shi abin da zai ci yawwa hmm. dai Allah ya yi zani da daɗi ba daɗi in Allah da za mu gama hmm. wanda dai kuma azal din ta hau kansu ai suna Najeriya yanzu In kasa dawowa wasu kuma suna nan a nan din ma suna zaunan mutum ba zai iya zuwa asibiti ba yanzu kuma ba zai iya shiga library ma yi wani abun ba in dai mutum bai biya kuɗin makaranta ba eh. saboda sun san nan komai a tsare yake dama access dole sai ka biya kuɗin makaranta zaka samu damar irin wannan abubuwan to gaskiya magana ta gaskiya zama ake zaman haƙuri kuma muna nan dai muna ta addu'a Allah ya nuna mana Allah ya kawo mana mafita mu tattauna ai ta san halin da muke hmm. saboda magana ta gaskiya kafin ma mu fara rubuce-rubuce ko a jaridu da majallu da ainihin kafafen sadarwa na zamani hmm. mun rubuta masa wasiƙu ba ɗaya ba biyu ba kuma har yau babu wani babu reply daga wajensu. Eh, kwarai babu, to bari ma an gaya miki duk wani wanda muka san yana da ya faɗa a jima a Najeriya mu gaba ɗaya. Tun hmm. daga kan sarakunan mu. Kin ga sarkin Kano, Sultan, shugaban majalisa, Senate President kenan ko? Eh. Da wakilai, da shi ministan ilimi in mun rubuta musu saboda a yi masa magana hmm. abin nan fa wato yankin ne yake cuta yanzu idan na duba idan na turo miki da list listin mu yan arewa ne kuma da yawa banda zuwan tesfun din nan ma akwai wanda ya yi shekara goma sha biyar da hmm. masters degree ya kasa zo yake hiji saboda yanayin kasar ko hmm. amma tun da din ta zo in ka dan sai da kayan ka ka tafi in Allah yadda kana tafiya za a turo ma da kudin ka shi sa ake hakan da mun san zai mana kuma ba zan yi ba bagin da abin da ka fi karfin sa shekara goma baya yanzu kuma ya zo a ce ya fi karfin ka da iyalinmu da iyayenmu da akwai yan uwanmu da muke taimaka ma kin dai san irin zama irin na kasar Hausa hmm, bagin da zai Allah ya ɗaukaka ka kuma ya zamanin cewa baka dan taimaka musu na abu ga iyali ma wannan abubuwan da ake yi mm. kuma ga iyali ga kuɗin makaranta yanzu wanda muke tare da sunan wanda suke da iyalin sama anan mm. sun fi mu shiga matsala tashin hankali saboda mm. dole mutum ya kama gida guda da amma kin ga idan mutum ba da iyali za su iya sharing ɗan gida su zauna da shi da abokan karatu. saboda kamar ɗaure ga sanin bai ya yi Allah ya mana magana hanyar bullewa mu nemi ilimi gwada ban ɗorewa a ah, mu nemi ilimi alfaharin Allah ya sauke. Amin amin Allah kara sauƙewa. To mun yi ƙoƙarin mu samu mu yi magana da ita hukumar Ted Fund amma Allah bai yi ba. Sai dai ko mako mai zuwa sai ku biyo mu ku ji dan ku ji ta bakin su su ma. Su ma mu ji ta bangaren su su kuma menene? Haka ne haka ne haka ne. Wannan ƙorafa ƙorafa da ake yi. Mm. Mm. To yanzu bari dai mu je ga wanda zai mana fashin baki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar kaduna malam musa zubairu assalamu alaikum Barka da wannan filin na yau da gobe. Barka da shigowa. <laughs> Mm. Mm. To kaji mm. ba magana da muka ɗauko a matsayinka na malamin kwalejin kimiyya da kuma mai fashin baki. Wani ƙarin bayani za ka mana game da wannan tsarin ba da tallafin na TED ga waɗanda ba su san da shi ma ba. To, a na ɗaya ya kamata a san ma wancin menene ma ita aikin tattal din nan. Mm. Wato ita tattal din nan tana da ayyuka wanda aka aje mata wanda a ciki ba da wannan ko tallafawa wajen tallafawa malamai na jami'a ko na manya-manyan makarantun kimiyya ko makarantu na manya-manyan makarantun ilimi a taimaka malaman su karo ilimi sa'annan kuma a taimakawa wato harkokin ilimi a manya-manyan makarantun makarantunmu da muke da su a cikin Najeriya daga jami'o'i zuwa kwaleji-kwalejin kimiyya da manya-manyan kwalejojin ilimi so shi ne aikin su wato nan idan muka lura aiki ɗaya kenan wanda ita wannan tattafin take yi shine ta ano irin waɗannan malamai wanda a fannin da suke koyarwa a jami'o'in mu ko a kwalejojinmu na kimiyya ko a kwalejojinmu na ilimi wato eh, su je su ƙara ilimi domin a samu bunƙasuwar ilimi a samu ɗalibai wanda za a koya musu su zama tuta ilimi ya samu inganci da na wani abu ne mai kyau amma labarin da ke zuwa yanzu a ce irin waɗannan mutane wato wanda aka tura su ko suka samu a guraben ilimi a manya-manyan jami'o'i na duniya su zama cewa taimakon da ake basu tallafin da ake basu ya zama ta ana samun saiko har sun kai ga shiga irin halin da muka ji sun mm. shiga ke kun ga akwai matsala mm. nan matsalar nan wato dole ne a diba ta mm. domin ba yara ba ne ba wanda suke digiri na ɗaya ko digiri na biyu ko mutum ya samu sallar binciki su samu wasu abubuwa na bincike a lokacin da suke karatu mm. sa'annan kuma su ya zama cewa kuma sun samu sun sun yi karatu yadda ya kamata ko yadda kasar za ta samu ko mm. ɗaliban su samu su amfana ya zama cewa ana musu yi rikon ka sai nan kasi eh. ga wannan abin bai dace ba gaskiya to malam zubairu eh. eh malam eh. zubairu ya aka yi haka ya ta faru tunda wannan mm, tallafin karatun na bayarwa malamai ne to dama ya sanin ka ya aka yi wannan matsalar ta shigo ta kunno kai ita matsala tana shigowa kai wato wata daga irin shugabanci da aka samu na mutanen da aka ba su amana su rike irin ma'aikatun da aka ba su su rike ni kullum a lokacin da na yi wato mai taimaka na musamman ga shugaban kasa mm. na yi da shugabannin kasashe uku a shugabannin kasar najeriya guda uku wato kai da aka baka aikin kai ne za ka inganta aikinka kai ne za ka fito da mutuncin aikinka kai ne za ka wato za ka yi wa aikinka wato magori wasa kanka da kanka idan har aka samu da za su zo su zauna wajen su zamanto cewa sha'awarsu ba shi ne taimakawa ilimi da nazari da bincike ba to za a samu matsala don za su kai da idanunsu daga wannan su koma wani wuri kuma idan kika lura za ki ji ana wato kama wanda ya bayanin nan na ƙarshe da shi jiyo ne ba ba kuma yana cikin tsari yana malaysia ya kawo su yan uwan shi ke ciki to kin ga daga nan za ki gane cewa abun nan na irin shugabancin da ake da shi ne. Malam Musa. sun samu manya-manyan mutane a Najeriya wanda ya kamata su sa baki wannan abin ya tafi bai tabbata tun da annan ma akwai matsala. Hmm. a wani irin masu kashin baki zai nuna cewa wato waɗansu shugabannin da muke da su ba su sa ido akan abu sai lokacin da abu ya shafe su. Hmm. Ba su duba doka su yi ta akan cewa za ta kalli gaba ko kuma can gaba za ta yi amfani sai su duba a lokacin da suke son mutane ko a lokacin da su. bukatar abu a lokacin ne za su yi wannan dokan ko kuma a lokacin ne za su yi wannan dokan har abubuwa su zo su tabarbare gaba kuma su zama su ta shafi kowa da kowa yanzu wannan abin da ake magana na ɗaya a duba tsaikon nan da za a samu mutumin da zai yi shekara gama ɗin shi na digiri ya ji ya yi shekara biyar kin gane babu hmm. abin tabbaci da ya wuce wannan kuma in kika diba a faɗin da diplomasiya an ci mutuncin Najeriya ba su ɗaliba a kaci mutunci ba tun da yanzu an ce ɗalibin da zai je karatu ya ji ya yi karatu bai biya kuɗin makarantar shi ba akwai abubuwa na bukata a makarantar nan bai yi su ba kuma ya je da sunan ɗan Najeriya ki gaya min wani irin cin mutunci ne ya wuce wannan a fannin diplomasiya yadda mm-hmm. ba a sa ƙasar na a ciki ba. To Malam Musa. wanda ya kamata masu yin dokoki ki ɗauko dakarin dokar ita wannan platform ki duba su gani shin Texas nan abin da take yi a yanzu ya yi daidai da irin ƙuduri da muradun da aka saka ta zartar ko ba a da daidai ba. Idan ba shi daidai ba, doka dama ita idan ta abulle ce sai a zartar da ita. Amma ana irin wannan abu haka manya-manyan mutane wanda su ne za su zo su tarbiyyar da ‘ya'yanmu wanda su ne za su zama cewa wato sun kai ta ƙasar nan sun mata jagora an zo ana wulaƙanta su ana sa su a cikin irin wannan eh, ni'ya su ina ganin bai dace ba mutum eh, duk wanda zai je karatun digiri na digirgir ko kuma irin waɗannan masters ɗin da za su je su za ga cewa kuma idan mutum zai je masters ne har ya samu wannan abin da ki tabbatar cewa yana da wato experience kuma ya daɗe aiki wanda ba zai gaza shekara goma sha ko wani abu ba amma yadda suke malam musa bari bari eh. in tambaye shi wani abu kamar wuce wurin magana ɗaliban malam musa eh. kamar yadda kaji mun yi eh. magana da wannan ɗaliban da ke malaysia ya faɗi wani abu ya ce wai hukumar tedford hmm. tana ba ɗalibi ba ta ba in zaka tafi karatu ba a baka hmm. tallafin wai sai ka tafi bayan shekara ɗaya to kana ganin wannan tsarin yayi a wannan tsari bai yi ba amma dama haka suke yi hmm. kin gane kuma shi dama wato akwai wani abu da yake da wajen wato neman shi scholarship ko da irin to a ah. mm. hello kana jin mu ok kamar murya kai na ɗan ƙasa-ƙasa. Mm. eh to kake cewa mm to saboda haka Wato, kamar yadda nake cewa shi irin wannan dama kar ɗalibai su tsaya su ce sai za su tafi makarantar suna isa wani tallafi na zuwa musu gaskiya yana da wuya a samu irin wannan za a iya yi idan aka samu wanda suke da sha'awar su ne amma tun tun a zarga ma ya ga cewa wasu amma sai ɗalibin ya je ya yi karatu ya yi ko shekara ɗaya a wajen sa'annan ma zai ma san ma da irin wannan tallafin har ya yi applying kuma a wancan karan da waɗansu na kusa da mu suka nema sun nuna cewa wato layin da ake bi wata sa'a dole sai an bi a hankali an tantance da sauransu kuma tantance wannan na petrol wani abu ne mai sauki mm. domin dama tallafi ne wanda akwai kungiyoyi da mutane da sauran wanda aka samu su wannan haraji su zo su zuba in suka zuba sai a tara shi a wannan asusu na dabbai daya sa'annan sai ita wannan hukuma ta zartar da irin ayyukan da aka ajiye mata ta yi mm. wanda shine ya hada hadda irin tallafawa wa manya-manyan malamai a jami'o'inmu ko kwalejojin mu ko kwalejojin ilimi su je su karo ilimi domin su koyar da ɗalibai. Malam Musa an ce uh, eh, Malam Musa. Buga littattafai, eh. nazari su yi research su mm. fito da littattafai mm. sa'annan kuma ana taimakawa wajen inda za a duba wato su kansu malaman ta yaya za su yi su ƙara wato irin research ɗin da suke yi mm. banda na buga irin research ɗin da suke yi duk ana iya taimaka musu a nan oh. saboda haka wani abu ne wato idan aka ce akwai haka ɗin to tun da malaman nan muna mm. zuwa irin wannan karatu da albashinmu muna zuwa da waɗansu data da Allah ya mana wanda sauran ɗalibai ba a musu ba mu sai fa mu tsaye kawai fa mu ga yadda za mu yi karatun nan mu dawo gida mu gyara a mm. gida. To Malam Musa Malam Musa ban dakatar da kai ba ka ɗauko maganar mm. an yi magana cewa waɗanda suka tafi ɗin na batun cancanta wasu ba su kai matsayin da ya kamata a ce an ba su tallafin ba har yana daga cikin abin da ya sa aka kibiya? To, na ɗaya idan har ba su tafi ba, shin da wani da wani ikirari suka bar Najeriya suka je makarantar. Da mm. yake nan, idan sun tafi da cewa ma'aikatar ilimi ko wato a hukumar gudanarwa na jami'o'i ko kwalejin kimiyya da suke ciki su ne za su ɗauki nauyin su kin ga wani abu ne daban amma idan su ne tekfan suka ce za su ɗauki nauyin su sai bayan sun je sun yi shekaru mai yawa sun kusa gama karatun su sa'annan a ce wai wanda abu ka ga kin wannan ba laifin su bane ba dole a bar su gama karatun su su kuma tekfan sai sai su gyara aikin su amma wannan cin mutunci ne na bangaren diplomasiya cin mutunci ne na ilimi cin mutunci ne na ɗaliban da za a koyar sannan kuma cin mutunci ne na ƙasar Najeriya a ce ɗaliban Najeriya sun kai da cewa tikitin da za su dawo gida ma ba wai sun gama karatu ba domin su rufa kansu a fili ya zama rikici. Shi maka da za su samu a ƙasar da ba tamu ba a ƙasar da ba Afirka ma ba take ya zama to abin fallasa da Najeriya. To hmm. dole ya zama to cewa wato hukumomi da ma'aikatar ƙasar waje da ma'aikatar ilimi da ah, majalisar ah, wakilai da majalisar dattijai dole su shigo su duba wannan abin kuma ba su mishi duban sa kai kashi ba su duba shi wato su mai da shi emergency su mishi duban ah, kwatkata kwana hmm. domin idan aka diba ta bangaren diplomasiya ba abin da ke zubarwa mutanen ƙasa mutunci illa a ga mutanenta sun je wata ƙasa suna abin kunya sun je wata ƙasa sun zama abin tausayi sun je wata ƙasa sun zama to abin kwatance sun ga wannan ba abu ne mai kyau ba mm. saboda haka ko dan darajar diplomasiya ko dan darajar martaban mu a yanda muke tasowa yanzu a fuskar kasashen duniya dole ne a gyara wannan abu kuma ita ma ta kyautata ta jiba shin idan ta ce wa'annan ba haka suke ba shin karatun nan nasu ya mutu ya muhimmancin shi yake da mm. irin ɗaliban da za a koyar mm. ya muhimmancin shi yake da eh. ci gaban Najeriya eh. ya muhimmancin shi yake da irin ci gaban jami'o'in da muke da su na ɗaya idan aka duba za a ga cewa karatun nan fa ana zuwa ƙasar wajen ne a ba mu da jami'o'i na nan ba mm. a'a ana zuwa domin a ƙaro wani ilimin da mu a nan wata kila eh, da ya ba. Ah, Malam Musa. Na ɗaya hanyar koyarwar in ɗaliban mu suka fita suka je eh. girgir ko wani mm. masters a can suka dawo to malam Musa bamu dakatar da kai ba na tsaya tsaya eh, akwai wani akan eh, layi eh masu saurare daga masu sauraron bikila za su yi tambaya ne ko za su yi korafi mm. ne bamu sani ba assalamu alaikum ina yinin ku lafiya kalau da wa muke magana kuna magana tare da Abbas Shiwa Shiwa rigonan Bukar Abba da Maturin Jihar Yobe Najeriya To Malam Abbas, menene ra'ayinka game da wannan batun tallafin TEDFund ɗin da ake tura ɗalibai ana barin sa can? Wasu da suka kofin eh, haka. Mm. Zan yi amfani da wannan dama saboda kun taɓa ɓangaren ilimi ne. Mm. Sabida mu din wajen mu kawai ne duk abin da ake ce masa tallafi ba mu san da shi ba har yau. Mm. Amma saboda haka muna roƙon ƙungiyoyin duniya da gwamnatin Najeriya shugaba Buhari mai adalci taimaka mana saboda wika-wika na akwai yara da suna yin karatu. amma ka ga ba mai koya musu baya ko kaɗan sai dai mu yayan su ne muna ta kokari amma kuma ba mu da kuɗi a hannun mu sai da ya kamata a taimaka mana da kungiyoyi da gwamnatin Najeriya to mun gode malam Abbas mun gode saboda haka mm. duk da kun ga dama wai su kungiyoyi kuna mu'amala da su da Allah ku mm. to um salamu alaikum yawa eh. wannan maganin mm. Mun dawo gare ka yanzu eh muna jinka Yawa. Eh, to kin ga maganar da wannan bawan Allah yayi kin ga a ƙasa kamar Najeriya wanda muna ƙoƙarin buɗe jami'o'i muna ƙoƙarin buɗe yanzu kin ga kowace jiha kowace jiha a Najeriya tana jami'a na gwamnatin tarayya kuma kowace jiha a Najeriya za ka tana ƙoƙarin ta buɗe jami'o'i ma ba jami'a ba kuma mm. kowace jiha ba za ta rasa kwalejin babban kwalejin ilimi a jihar ba kowace jiha ba za ta rasa kwalejin kimiyya da fasaha ba to saboda Allah da Annabi wani irin inganci ake so a kawo na ilimi kuma wani irin wato ba ilimi ake so a kawo wanda bai yi daidai da zamani ba wanda ya daidai da abin da duniya ke bukata ba mm. ba karatun nan da ake yi ba mm. ba wai gundarin karatun ne ake yi wa ba mm. a'a shi kan shi ma ka fita ka je ka ga irin tsarin da waɗansu suke yi daga nan ne naka tsarin zai ci gaba to malam musa lokaci na daga mana hannu za ka da <laughs> naka ɗaliban insha Allah eh, eh. To mun gode kwarai malam Musa mun gode Allah ya mm. gyara mana. To Astafina ga mu. Mm. Ga wani Amadu Sani Maryam mm. ya ce eh, hmm, ai ana wata ga wata a Nijar haka muke da wannan matsalar yadda gwamnatin Nijar take mai da hankali eh, akan ba mai da hankali akan makarantu ko yau sai da ɗalibai suka kusan shiga yajin aiki. To ya kamata a gyara wannan dai ilimi dai shine aka ce gishirin zaman duniya. To karshen shirin namu kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darsin ke ciki sai mako mai zuwa insha Allah za mu magana da hukumar Tetfon don mu ji ta gari daga gare su. Yanzu a madadin Safinatu Sodangi da Daniel Brown da injiniyan mu da ya haɗa mu da ku a yau da kuma Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu ta Facebook Live. Ni Maryam Bashir Bagaji ke muku sallama Assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC. Masu